me ya faru na ganka kana ta cin magani haka kai dai bari wannan wulakancin ya yawa haba da Allah an mai da mutane kamar wasu karnuka goro goro goro goro goro to su gora yana me suka ne wai eh an tsani mutane baki ɗaya, tashin mutane ma an za su yi wani bankaɗo mutane kofa eh to billahi lazi a rike yara ko in fara karya yaro mun fara karya yaran mutane a aikin banza kawai an mai da mutane daga san wasu barayi to mun barayi ne sata mu kai eh sata mu kai a faɗa wa kowace uwa ta rike ɗanta duk yaron da ya sake ƙara zuwa wani nan sai mun karya yaran mutane kawai a tausaya wa mutane an a tausaya wa mutane ana taimaka mutane bala'i karyawa dai ya uwa da ba to me amfanin sakin yara ba za a ya ba za a bayar yara tarbiyya ba an ba tarbiyyar an koya wa yara tarbiyyar rena manya in dai ba ka son su ce ma gwauro kar ka kai azumin ba kagan ka kaga tafiya ta kagan ka kaga tafiya ta Allah Allah Allah Allah sa yaro ya in ba sai na karya yaran mutane ba ni nake goro na bi goro da gudu